أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيقنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بسنته واستنى بسنته إلى يوم الدين باي هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji maɗaukakin sarki. Tsira da amincin Allah ta tabbata ga siyayyen halitta, annabinmu, manzanmu, jagoranmu mai mana tarbiyya. Allah ta raya mu kan sunnarsa, ka ɗauki rayuwarmu muna bin tafarkinsa, ka tashe mu a cikin majiyansa, ka shayar da mu alkautararsa, ka sanya mu cikin cetonsa. Da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bisa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama. ‘Yan uwana masu girma. Juma'ar da ta gabata mun fara magana lokaci ya mana halinsa, magana akan bin tafarkin manzo sallallahu Alaihi wasallam da riko da sunnarsa da kuma amfani da hadisansa da abin da ya koya. Gabaki ɗaya musulmi tun daga lokacin manzo sallallahu Alaihi wasallam har zuwa yau, sun yi ittifaki, sun yi ijima'i akan riko da sunan manzo sallallahu Alaihi wasallam da aiki da hukunce-hukuncensa. da gasgata duk labarin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayar domin ita sunna wata ‘yar uwa ce abokiyar tafiya tare da alkur'ani kuma hujja ce ta wajibi wajen tabbatar da addini hujja ce wajen tabbatar da dukkan shari'a da hukunce-hukunce ke sa imamu shaukani Allah ya ji kansa yake cewa tabbatar hujjiyar sunna mai tsarki wajen kuma ta takaitu. da hukunce-hukunce wannan darura ce ta addini ba wanda yake saba ma wannan darurar sai wanda ba ya da wani rabo a cikin addinin musulunci nassoshi da yawa sun tabbata na shari'a wanda suke tabbatar mana da gaskiyar dukkan labarin da abinda da manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya faɗa da kuma gasgata shi da kuma hujjar dogaro da abin da ya faɗa kai hujja ta hankali da tunani ta tabbatar da wannan domin manzala sallallahu alaihi wa sallam shi aka saukar saukarwa alqur'ani dan haka shine yafi kowa sanin alqur'ani shi yafi kowa sanin abin da alqur'ani yake koyarwa domin shi ya amshi alqur'ani da zafinsa da iminsa daga wajen mala'ika jibril mala'ika jibril daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala mala'ika jibril ya karantar da shi alqur'ani ko Manzala Allah yi tambayoyi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kinta musu ma'ana da tafsirai da bayanin wasu ayoyin da dama wanda ba wanda wanda ya samu wannan tagomashin a cikin al'ummar sa gabaki daya da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da dama yayi bayani ya faɗi ga aya abin da take nufi ga hadisi abin da yake nufi kaza ake so ku yi kaza ake so ku bari wani lokacin ya ƙara akan abin alkur'ani ya tsaya ba tsarin ne na karan kansa ba Allah ne ya umarce shi cewa wannan hukuncin ba zan faɗe shi a cikin alkur'ani ba abinda nake so wannan hukuncin kai za ka yi bayaninsa domin me domin Allah madaukakin sarki ya nuna mana maganganun da suka inganta daga wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam, wannan maganganu ne daga wajen Allah subhanahu ta'ala. yasa daga cikin nau'ikan wahayi ake kirga sunnar mun hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam da sunnarsa daga cikin wasu abubuwa da za zaka Allah ne musu ilhami suke wahayi daga wajen Allah subhanahu wata'ala wannan dukkan musulmi sun yi ittifaki a kan wani. sun yi ittifaki hankali zai iya bayuwa ko malaminka yanzu in ya karanto da kai aya sai ya ma bayanin in ya karantar da kai wani hukunci na musulunci sai ya ma bayanin to ya kasance a ce kowane malami a yanzu zai iya jawo ma aya ya ma bayaninta amma shi manzo sallallahu alaihi wa sallam in yazo da alqur'ani ya jawo ma aya ba a buƙatar bayaninsa ko shakka babu wannan jefar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bane ba wannan da ya daidai da binsa ba daka imamu shaukani shine yake faɗa a cikin littafinsa yake dukkan musulmi sun yi ittifaki cewa bin sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam da yarda da ingantattun hadisansa da suka zo daga wajen shi wanda suka tabbata wannan wata darura ce wani wajibi ne na addini da duk kowane musulmi sai ya yi riko da shi in ka ga mutum imamu shaukani ya ce ya yadda sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya ce to wannan sai dai in ba da rabo a addini amma in dai mai rabo a addini ne dole ya tabbatar da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka ingantu zuwa gare shi Allah madaukakin sarki ya barkake manzo sallallahu alaihi wa sallam a kowane hali shi yasa muke karɓa daga wajen shi kai tsaye ido a rufe duk abin da ya faɗa mana ya inganta ba ma tambaya kamar yadda Allah ya ce mu tsaya mu aikata ido rufe abin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa domin Allah madaukakin sarki ya tsarkake manzo Allah ta kowane hanya ya tsarkake shi a cikin hankalinsa Shi ne yake da aya da ya saukar cewa hankalin manzo sallallahu alaihi wasallam tabbatacce ne domin yace ma balla sahibukum wa ma gawa abokin kuɗin nan manzo sallallahu alaihi wasallam abokin kuɗin nan ba ɓatacce ba ne ba ko bai halaka ba hankalinsa a daidai yake a tafiye yake a wani waje Allah ya tsarkake ganinsa ya ce ma za galbasur wa ma ganin manzo sallallahu alaihi wasallam bai kauce ba ko bai wuce gona da iri ba a wani waje Allah ya tsarkake zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ka kazaba alfuadu ma ra'a zuciya bata kari bata yi ƙarya ba akan abin da ta gani a wani waje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsarkake shi ya tsarkake kirjinsa yace alam nashrah laka sadrak sun ba mu faɗaɗa ƙirjinka ba muka buɗa shi muka sanya shi mai fahimta mai ganewa a wani waje ubangiji maɗaukakin sarki ya faɗa mana ya ɗaga ambatansa ya ce wa rafa'ana ka zikira mun ɗaga ambatanka a wani waje Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake tsarkin shi cewa tsarkake ne ya ce wa an anka wuzira duk wani nauye-nauyenka da duk wani abubuwa in kayi ma mun ije ma in ma ta aikata ɗin a sa ta aikata wani abu na ba daidai ba Allah ya ce to mun ture ma shi baya tare da kai shi kadai ne aka tsarkake malamin da ya koya musu Allah ya ce allamahu shadidul quwa mai tsananin ƙarfi mala'ika jibrilu shi ya koya ma alqur'ani shi ya koya ma ilimi shi kaɗai ne aka tsarkake gangan gaskiyarsa Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa baya magana abu ta son zuciya shi kaɗai ne aka tsarkake mana haƙurinsa da juriyarsa aka ce bil na ra'ufur rahim Allah ya ce manzon Allah dangane da muminai mai jin kai ne mai tausayi ne yanda Allah ya ce shi ra'ufur rahimu ne ga bayinsa ga baki daya haka ya tsarkake manzon Allah ya ce mu dangane da mu muminai ra'ufur rahimu ne kai ka tokar ma ga baki daya Allah madaukakin sarki ya tsarkake shi ga baki daya yace innaka la ala khuluqin azim innaka lalle kai la'ala kana saman khuluqin azim dabi'a wadda take mai girma domin sai aka yi amfani da nan da harkul da take numa ala shine isti'la in nayi wannan haza hazal ma alal min bada tana nan tana kan tebur domin ala akai ba a ce ba kai kana da halaye ne masu kyau sai aka cewa manzo sallallahu alaihi wasallam kai kana saman halaye masu kyau me ake nufi a nan wato manzan Allah ya girma halaye masu kyauma su kansu ɗabi'u kawawa halaye na ƙwarai nagartattun zantuka suna koya ne daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wato sai sun ga manzan Allah suke koyar kawawan ɗabi'a wannan yake tabbatar mana da cewa da wannan shaida ta Allah manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam abin biyu manzala abun koyi ne manzala abun koyi ne a dukkan komai kamar yadda na faɗa juma'a da ta wuce a dukkan lamarin rukanka ya zamanto babban "model role ɗinka wanda za ka kwaikwaya ka bi shi ya zamanto manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sa Allah ya aiko shi ya zamanto ya ɗabi'antar da shi irin ɗabi'a ta ɗan adam alhali ya fi kowane ɗan adam imani da karanti da girma da tsarki kamar yadda muka ji amma me yasa Allah madaukakin sarki yana da iko ya ɗaga manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake shi da dukkan wani abun cutarwa ya kubutar da shi da dukkan wani babu amma Allah ya ɗanɗanar mar waɗannan ababen ba don komai ba don mu samu abun koyi da shi Allah madaukakin sarki ko a hijira yanzu mu ɗauki misali hijira kawai da Allah ya so da zai yi hijiran Manzala daga Makka zuwa Madina da sai yi yanda ya a Isra'i daga Makka zuwa Baitul Maqdis ya fi nisa to dan yana kwance a shimfiɗarsa, manzo Allah aka dauke shi aka ajiye shi a Baitul Maqdis aka tafi da shi sama da an ga dama a hijira ma sai a ɗauke shi daga ɗakinsa sai a kai shi Madina amma sadda ya tsara ya zai fita hijira ya tanadi abun hawa ya tanadi lokacin da zai fita da rana ya tanadi wanda guzurin da zai yi ya tanadi inda zai haƙi ya tanadi hanyar madina a gaba kudu za a yi ya ce bari in yi arewa ya yi duk wani taksi ya yi tsara biyan da za a yi sannan ya yi tafiya kusan wata ɗaya a hanya a ƙasa babu titi babu inda aka shata cewa nan hanya ce a hau dutse a sauka har ya kai madina dan me Allah madaukakin sarki ya sa manzo Allah ya sha wannan bakar wahalar kuma ya tsari ya yi komai don mu ya nuna mana ya ake tsari a duniya wato ba a yi abu da ka kawai don kai musulmi ne ka ce ka yi takama da gaskiyarka bari in fito in yi abin da nake so kawai Allah yana tare da ni a sai ka yi planning sai ka yi tsari sai ka yi dabara a da'awarka sai kun yi dabara a kiran ku na musulunci sai kun yi dabara sai kun kula da yanayin al'ummar da kake zaune da su ya za ka kira su ya da'awa za ka yi amfani ya za a cimma musulunci ya kai wani matsayi ya za a ɗaga matsayin musulmi daga halin da suke kai wani hali babba domin mu a matsayin mu na musulmi an turo ni mu ne mu jagoranci duniya shi yasa wani malami yace yayi littafi ma za ka tira al'ada alam bil musulmi muslimina ta duniya wata asara ta yi dangane da rashin ci gaban musulmi kun ga wannan rashin ci gaban namu wannan rashin jagoran ta duniyar samu wallahi duniya ta yi asara ku sani turai tunaninsu ya ƙare babu wani abin da ƙasashen turai za ta gabatar wa duniya duk wani tsarin su na dimokuraɗiyya shirme ne duk wani tsari na dokokin su shirme ne ta'addancin da ake a Amerika da Ingila da kasashen Turai kashe mutane da ake intihar mutane da suke rataye kansu su harme kansu a bindiga da bindiga nisbar percentage din ya fi tsanani akan wajenmu su kansu da yawa suna faɗa tsari Turai ya gaza wani tsari ne zai zo to tsarin da zai taimaki duniya a yau shine wannan addinin namu kun san cewa yanzu akwai kotunan shari'ar musulunci a ingila sama da ɗari biyu da wani abu kun san cewa bankin tsarin bankin musulunci a turai yanzu ana ta koma islamin bankin finance ake ta koma kun san cewa in ka je oxford university a bakinta a kofar faculty of law ɗinta ayar alkur'ani aka rubuta ya ayi na amanu umu na bil qisti 'alan nasi domin ne musulunci shi yake da abu mune flexibility na shari'a marin shari'a marina yadda za mu fitowa da al'umma tsari na ko'ina ga baki ɗaya tattalin arziki banki ɗabi'a zamantakewa kasuwanci komai da komai musulunci ya yi bayani ba ma buƙatar wani tsari a waje ba tsarin musulunci ba amma menene matsalar matsalar shine lalacewar da yawa daga cikin mu musulmi asali ma ba mu san addinin ba asali ma a rayuwar mu ta yau da kullum babu addini a gidajjadin mu da yawa daga cikin mu babu addini zamantakewar mu da matan mu babu addini zamantakewar mu da makotan mu da abokan mu babu addini ilimin addini din zai ishe mu ba gabaki baki ɗayan mu wannan yasa duniya ta yi asarar gudunmuwar da za mu iya bayarwa amma abun mamaki in ba mu ci sa'a ba mu da aka haifa iyaye da kakanni a matsayin musulmi da larabawa da baƙar fata dukkanmu a matsayin musulmi wallahi hasashen da ake nan da 'yan shekaru turai za ta amshi musulunci yanda musulunci yake yaduwa a belgium a western europe yanda yake raduwa a america yadda suke tsabbiƙin musuluncin aikata musuluncin 100% su babu wani taɓa kiɗa taɓa karatu suna haddace alkur'ani su haddace hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam ka gani da gaske suke domin bature in ya rike abu zai fa haka haka lafu wal daura yana yin abu ne har kuma da gaske da haka ya zama wajibi a kan mu addini tak mu yi shi da gaske mu tabbatar da addini a dukkan al'amuran mu mu da addini satin da ya wuce mutane da yawa sun mun tambaya akan cewa na yi magana akan fitira sutura a musulunci a gurguje lokaci yayi saboda sutura kala biyu ce abin da nake nufi sutura ta farko akwai fitirar mata musulunci ya faɗi mata za su yi shiga wannan wajibi ne kuma sai aka fara ayar dawa da sahabban da matan gidan manzo sallallahu alaihi wa aka ce su sa hijabi su tsare kansu kuma manzala ya faɗi yadda dukkan jikin mace al'aura ce sai fuskanta da tafin hannunta kawai kuma aka faɗi sharaɗan tufafin da mace musulma duk musulma 'yarka ce matarka ce ƴar uwarka ce in za ta fita daga gida wajibi ne a matsayinka na mas'ul kai ne mai kula da ita kaga ta fita da sitirar musulunci wallahi duk wanda ya bari 'yarsa. ta balaga ta fita daga gida babu suturar musulunci to ya sani a zunufin da shi za a raba a wajen Allah Saka ce a yanin shi kenan ai na zo masallaci na zo kaza A yi kawai kana ganin matarka tana fita haka duk duwawunta a waje ƙaurukanta a waje gabaki ɗaya wuyanta nan a waje ɗanta a waje ana ganin shaf ɗinta daga sama ka ce ka fita wallahi baka fita a wajen Allah ba dan Allah haka yace mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati sai an tambaye ka dangane da matanka sai an tambaye ka dangane da ƴaƴanka ka zama uba kana da ƴaƴa balagaggu kana da mata ka kasa control din su ma su shiga musulunci to wai kai waye kai a musulunci menene kai me kake wa musulunci sallah kawai malam a musulunci akwai baitul muslim gidan musulmi ya gidanka yake dole sai ka gyara gidanka domin Allah ce manzo Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyar duk sai an tambaye ka to babban abin tashin hankali a duniya ka je lahira matanka da ƴaƴanka ta hana ka shiga aljanna sai kai haka za su ga sai a ah, baba ina zo ai tunda ka haife mu baka taba tsayar da mu ka koya mana wannan addini ba wallahi kuma sai sun kawo sabbin Kisa manzo Allah ya ce kafa bil mar'i isman ya ishi mutum zinifi a wajen Allah an yubayyi a man ya'ud ya tozartar da wanda suke karkashin shi na 'ya'ya da mata a ce baka yi zina ba baka yi luwaɗi ba baka yi dukkan wannan kaba'ir din ba sallah azumi kawai kai a duniya manzo Allah ya ce in ka je lahira ka tozartar da 'ya'yanka da matanka ba su yi ba to ya ishe ka zunubin da zai kai ka wuta in ji manzon tsira manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam da ka in nayi kaina na gyara kaina next wanda zan gyara gidana ‘ya'yana da matana dole su zama under my control by all means duk yadda za a yi su zama a control ɗina control ɗina kuma na addini wannan shine ake nufi da ubuwa kalmar uba uba da ka zama don ka riƙe gidanka da Allah ya ga dama sai ya zubo mu yadda yake ruwan sama ɗin kuma mu rayu ba ni da uba ba ni da kaka ba ni da wa ba ba wanda zai kula da ni amma sai Allah ya tsara mana ga yanda zamu yi aure ga yanda zamu tun ga yanda zamu matar da zamu aure in mun haihu ga yanda zai dan ya nuna mana da zarar ka haihu daya to ka duba aiki ya same ka yanzu Allah ya kawo ma wanda zaka kula da shi da ka dole daga ƙarshe mu kula da mu ‘ya'ya maza duk fitirar da take in ka ganta asali kafirai sun shahara da ita to haramun ne a musulunci mutum ya sa shi man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum da haka a matsayinka na uba ƴaƴanka maza ma wani aski suke ya kansu yake ya ne suke menene abun koyin su malamai duk sun yi ittifaqi duk wanda ya sa wani ɗanbal ko ɗan rawa ko wani kafiri shine zai kalla abin da ya to wannan ibnu taymiya yace da zarar ya aikata wannan ya aikata haramun in kuma har zuciyarsa yana son wannan mutumin da abin da yake kai to ya zama zai tashi a gaban Allah kamar yadda ya tashi in kafiri ne a kafiri za ka tashi kawai yanzu in sanya wane ne yake tashi a bal sai ce ai a Ghana wanda yake tashi akwai ɗan balwa ne to shigar shi zan yi kuma kafiri ne tafiyarsa irin tashi zan yi maganarsa irin tashi zan yi to wannan na canza ki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce min laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun shine abun koyi amma na zama dan kwalla ne abun koyi ne arni na me da dan rawa ne dan fim ne abun koyi na to na canza wannan ka dole a matsayin mu na iyaye mu kula Allah madaukakin sarki ya bamu ikon daukan nauyin da ya dora mana ya Allah duk abin da ka dora mana na nauye-nauyen matan mu na iyayenmu na ƴaƴanmu na maƙotanmu da dukkan lamurrukanmu Allah ka ba mu ikon ɗaukewa ubangiji madaukakin sarki ka mana gomashin alkhairi ya zal jalal wal ikram Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya ya Allah mu masu laifi ne masu sako ne muna aikata ba daidai ba ya Allah mai yawan gafara ne Allah ka gafarta mana Allah ka kame hannunmu aikata duk abin da yake ba daidai ba ya Allah alkhairin duniya da na lahira da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba da wanda muka tambaya da wanda ba mu tambaya ba Allah ka haɗa mu da su Allah sharrin duniya da na lahira da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba da wanda muka nemi tsari a gare shi da wanda ba mu nema ba ya Allah ka tsare mu da dukkan sharri Allah ka gyara zukatanmu ka gyara imanin mu ka gyara ɗabi'unmu ka gyara al'ummanmu ya zal jalal wal ikram Allah ka taimake mu a cikin kasuwancinmu ka taimake mu a ayyukanmu na yau da kullum ya Allah duk wanda ya rike wata sana'a ko aiki a cikin mu ya Allah ka sa albarka a cikin ta Allah ka sa abin da muke yi a duniya zai rufa mana asiri mu da iyalanmu ya Allah kada ka sa bukatan mu a hannun wani kowane ne shi ɗin? ya zan jalal wal ikram ya Allah ka sanya akan mu kai kadai muke nema a wajenka Allah ka wadatar da mu da duk abin da zamu nema na duniya da lahira Allah ka gyara shugabannin mu Allah ka gyara shugabannin mu Allah ka saisaita zuciyarsu Allah ka sa su zo da dukkan wani policy da zai kawo mana sauki a rayuwa da zai kawo mana sauki a zamantakewar mu da zai kawo mana tsaro ya kawo mana adalci ya zal jalal wal ikram ya Allah duk wanda zai cuce mu zai ha'ince mu zai zalunce mu zai danne mu zai mana ƙeta ya Allah kada ka bashi mulkin mu ya zal jalal wal ikram Allah ka taimaki masu taimakon ka ka agaza masu agazawarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa qumu li salatikum yarhamukumullah